السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين أنا roƙon Allah الله سبحانه وتعالى da من karɓa mana kyawawan ayyukan ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da cikin islamu ya gana mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufin al'asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu kyakkyawar ƙarshe idan ajalin ya zo innahu ne zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu rana ta biyu yau alhamis inda muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun ila tare tarikh muna shida ga watan hudu shine rabi'ul tsari na shekara ta dubu ɗaya da tare hudu da talatin da takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda a sai daidai biyar da watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a miladi da izinin Allah subhanahu ta'ala kuma karanta manufan mutum na uku shi Usman ibn Muhammad al-Hamid Allah sanya alheri daga sanatan mu shine ce maraman yau Allah ban je abin da ya samu dace abin da ya sa iman muwafaka Bala ya ce al-makat manufa na uku da yake so ya nuna ma dukkan mutumin da karanta tarihi manufa na uku shine wasa'ilul ikhbariyina fi shi, tarihi hanyoyin da masu ruwai ko labari suke distorti suke ɓata tarihi hanyoyin da suke su ne zai faɗa mana hanyoyin da masu kawo labarai inda suke su ɓata tarihi saboda wata manufa da ta fi cikin zuciya wane kina ga wani article a larabci wani zaki aka nuno a Amerika, amma a article kawai da zaki na ya ta samma wata yari da ne kashi Ya aka samu za'imin mutum ya je ya yi fada da zakin ya kashe shi ya kwaci yari sai in nisa wasu jarida da amerika maza maza suka ɗauka suka suka ce da turanci da larabci na karanta su suka rubuta suka ce wani jarumin ba amerika ya yi arta da wani zakin da ya tafi da yarinya sai kashe ta ya kashe zafi ya kwaci ta sai mutum ya su sori shi ba ba amerika ba ne suna ba su an gane ko sai suka ce wani ɗan ƙasan waje kasa ake tare mun wani ɗan ƙasan waje ya ta kama zaƙin da zai kashe wata yarinya ya kashe zaƙin ya kwace ka sai su musu ha'ai da ƙarfi a muslim sai suka ce wani terrorist ya samu innocent lion gani ya kashe kita tsaira ba da nuni duba wani ɗan ta'adda ya kashe zaki haka siddan ba ba abin da yi to kaga sai arka minosin yake ba amerika su kai suka ci jarumin ba amerika yake shi korina ne sai aka cire jarumin aka shi a haka yake shi musulmi ne aka ci wani dan tabbata ku duba yadda labarin ya ci canza salo ina fata an gane shi wanda shi mutum zai rika lura da su idan yana karanta ne idan yana karanta tarihi ne wanda zai nuna kan hanyoyi kaɗan yadda masu tarihi ko rubuta labari yadda suke bi suna cikin da labari suna cikin shi na farko al-ikhtilafu a kirkiro labari kuma alhalin babu shi wannan aikin yan ba da a ƙirƙiro shi babu shi wal da karya a kiro labari shi a kan karya a yi shi wanda an same shi a tarihin masu ruwai ko hadisai da idan mutum yana cikin zuma yana cikin albarka ya albarka ko yana sai da wasan kaya da can idan ya ga baya cikin sai ya kirkiro hadisi Wannan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce duk wanda ke fara albasa a daren juma'a Yana da lada iri kaza iri kaza iri kaza ne suka ga an zo a yin layi a shafin su za a tofar albasa a tsakanin. kaga saboda ya faci hankalin mutane ya yi a su ya haɗa su da wani hadisi da kalalansa ya fi alƙalƙa juma'a ran alhamis da ran juma'a yana da iri kaza kaza kaza na to kaga ya yi fabrication ya creation hadisi na karya ya dangana ga manzo Allah don ya ga baya samun kwastoma wanda kuma ce ai manzo Allah sallallahu ya ce kaza wanda ya ce zuma ko ya amfani da zuma mai iri kaza mai iri kaza sai aka rika fadi kowa idan ya motsa don ya dauka kudaden sana'an da yake yi a yake eh, eh, sayarwa da ba ci ba sai ya kiro wani fasicated hadisi ya dangata su da manzo Allah sai ta ga albarkacin hadisi na ana so a samu kwalalar an zo ai dai a sabo to kaga saboda Allah da dukkan aka samu wannan a yan kasuwar aka samu irin waɗannan hadisan da wanda yake wato suke irin gindin shugabanni da eh, gwamnoni da eh, sarakuna sai su kiro wani hadisi ai manzo Allah ya ce mana tashin tashin kiyama za a wani zamani za a yi wani mutum adilin mutum wanda sunan shi ya fara da kaza da kofi sai aka exactly khalifa da shugaban da ke ɗaukar shi ya kawo cikin da abokin shi to sai ka kawo khalifa ji daɗi ce ya rike irin wannan mutum ya samu shiga akwai wanda wani khalifa ya wasa da kamara ya sake ta kawai wani shirin zai ya kama manzo Allah ya ce ba za a yi kiyama sai an samu wani ajilin sarki mutum Mai son jama'a da tsuntsaye zai bayyana kaga sai ya yi kafirce to irin wannan shi ne malamai su suka yi taki sai wanda yi kainan tashi hadisan manzan Allah irin wannan aka tashi su aka tara ne aka ce duk mawdu'ai wani saboda ya samu shiga wajen khalifa wani saboda ya samu jin kuma a cikin wani da kwaci wani saboda ya samu kwatsam wani saboda ya samu abubuwa da shi da shi ma tarihi ko ɗan jarida suna kin so abu sai su sa a head abu haka kawai don kawai da ya da kawai shi sai ya kawai sai ka da an ba kawai a cikin man da labarin su chelsea su madrid sun da za ka samu yanzu ina yan karatu ina da safe na duba intanet dai da a facebook haka kawai a wasu wani ne da rodin nan taro na gambia ai a cikin na an kashe kaga ai ba haka ba, amma sun rubuta an rubuta an kashe shi an abin da sun san kashe shi dan kuma ya nuno shi gashi a cikin to ka ga duk don a ja wani hankalin abin nan duka ɗan labarin shi yasa ma da yake ke faɗakar da duk da ta tarihi na farko hanyoyin da suke bata tarihi shi ne ƙarya da kirkiran abu kariya da kirkiran abu ji idan ka karanta akwai wani mutumin abu na wani da tuzu tsoho ina jin gwari ne a nan yake da ina jin ya mutu kwanaki ya kirkiro tarihi cewa kaduna na su mai ai kaduna cin nan masu ta gwari ya kama sake abun yaji har manya-manyan da cewa yan saudan ka zuwa suka zo suna ta tira da shi wai lokacin da aka zo yin hanyar jirgin nan da aka zo tsallake rafin nan wai sai suka fito a kaduna a kaduna wai nan za mu yi ne ko nan nan za mu yi ne nan ko nan sai turawa ya suka kaduna kaduna kaduna wa inda asalin kaduna ta samu kaduna nan za mu yi nan ne ya kama da aka yi ta tsiraro cikin kulla su a nuna cewa nan din na nasu ne kun a ya yi kilemin cewa ya ce eh, ya kamata ofis ɗin shi su a magajin da gajinan aika kansu ne har ya kawo tarihi da abin suna da suka samu a cikin abu kai a kama shi cikin kiro abu ce ya kasi kuna ma yan tarihi da aka ga sun kirkiro wata kissa da aka fidda kamar talaku kamar yadda suka kirkiro misali suka ce wai anna aisha ka wai lallai na da aisha an da yadda da ita ya karkace ta wai nan ma da ha kabaru mautu aliyin wai yayin da labari ya zo mata sai ina aliya mutu sai sai yudu shukri lillahi wani ɗan ciki sai su irin labari mai daɗi ya zo masa kenan da cikin irin wannan riwayoyin da wasu aka danganta ku shi a kan nuna maka na na Aisha makiyar ta yi da Ali wanda ya san sai su gudu su ga irin wannan wa hadhihi qissatun makdhuba malaki wannan kitan ta ƙarya ce ƙarya ce zuƙi ta mallaki ku duba can kutlon da ka shiga ku da yadda ka samu asali zamaha abul faraj al asbihani fil aghani abul faraj al asbihani yana da littafin aghani shafi biyar in ka duba shi abul faraj nan asalin cikin shi ne dan shi'a ne muttahamun bil kadhibi mutum dama wanda aka san shi da ƙarya kama fi sarjamani fi tarihi bagada idan ka duba tarihi da, za ka samu sunan shi da tarihin shi makaryaci ne dan shi'a ne wal mizan al mizan وذكر المتشيئ التجاني في كتابه وشيء الشيعة والتسمى da التجان ya fito. littafin da ta kuma da zikri shafi na shafa'in da ولم يأذها لأحد باب وان ون وان أنوان وان تكفي ينقوس يفعل دومين دومين دوم لي كونان استناء لسنة يحدث عائشة وأكثر بعيد ونن إن جمالا جمع كارن تكاريبي الزيادة إلى الحادثة أو المقتان منها في حفظ التشريع يبيو أبو يابا وأبو تأيمان أي تاري سمدا يند أبو يسي كما أبو رجي يند أبو يسي في أبو kuma a سمدا ƙari أبو يسي abu yake duk masu ruwaito tarihi da kawo labaru suna wannan yanzu misali a wani kirista misali waɗansu manyan da suka ce ai suka ce ai su masu su ɗan wuta ne sai Allah ce kawai lullin musallina amma yake tare da Allah bi ka kuma an salati a hun sai ta tafi da wannan suna faɗa sun ala ɗan mu'amala da irin ƙananan da ba su da ilimi wanda ba zai ce a ah, karanta ayar mana me yasa ka ga fawailul lil mutaqina kawai Allah ya alladina hum an salatihim sabuna wanda wa da sallan su ba su yi ta akan lokaci su ne Allah ya yi ma wannan amma idan ka ce fawailul lil musallina azabar da ta ga masu sallah kai shiru kowa da kowa ya shiga kwanaki ga masu sallan da suke jinki a kan lokacin ta sai da suka ga dama to kada irin wannan idan da ya hakara ba sai a shiga da shi ka ga an rage ko irin wannan duk da kuma kan ne ne ta nan tarihi wannan abin da ko mutum da ake a baya sun sai a rage wani abu ka hana wani abu هنا يكون أصل الحادثة صحيحا ذاك فرنيا أصل التاريخ فاوضه دقتين ya faru. hadisi hakikati kamar abin da ya ka'ida din nan jiya da muka karanta yayin da muka yi madina suka yi sauri suka je suka zaɓi kamar zama to shugaban su kuma sai yi abubakar da na umar wuce a manzon allah sallallahu alaihi wasallam sun madina to har sun wannan dandali ka a tsakiyar nan فتيكتي فيها تفتح والنفس فتيكتي فيه هذا الصلح لكن حمام يقعون ايه في مثلا ووضع هناك اجتماع بين أبي بكر وعمر وأخيه بيدة من جانبي sai da da kuma a bangaren abu ubai da suna bangare wal kubad ibn al munzir ubada sai kuma min al ansar min zari bin afar kana bangaren mutanen ah, muhajirun sai a abubakar da umar abu ubaida ta al ibn da su suna nan bangaren حبان المنذر ده سعد بن عباده وغيرهما da wasu min al-ansari mutanen madina su kuma suna nan da fazaru alaiha akiya kama kai ake fito sai suka yi tsari malaman tarihi da ƙarya na bogi suka yi ta tsare-tsaren abin da bai samu a nan jiya na kan cikin ko sai sauri suka ce su ba da ga alifin mumi yanzu da shi zaman to kalifin manzo Allah shi ne sa'adu bin Ubada da umar ya ta ce babu wani ya zaman to shugaba in ba daga cikin muhajiri ba saboda suna da daraja da abin su ne a tsarki ko da kamfani duk wanda zai zama to shugaba ɗin daga cikin su ne wanda zai zama to su ministoci kuma a zaɓu daga amsa to irin tare-tare da suka yi a nan don su nufi jin wannan iskar ko shi mai za a mai a wannan wajen kuma bai mu kwantuwa shi za mu tabbata cikin cikin asalin cikin karatu fazadu alaiha asya'a kan kare karen duk da su faru ba kama sai a cikin koko kamar yadda ambatan shi zai zo nan gaba in muka shiga littafin kisa amaro mimma aradu bihi tashwish bihi hakika domin kawai su kawo ruɗani su kishe abin da ya faru a wajen to a yi hankali na farko a cikin tsukiya a karya na biyu a yi tsari a cikin da a hakikanin a ciki ko a yi ne ko a yi rage a hanya ta biyu ta uku a ta'awilun ahada a yi tawili a murɗa a yi tawili a murɗa abu yadda a hakika ne wani abu ya faru duka shi nan da yake ma'amai da shi wani abu da wa hu an yastali da fi tawilil hadar shi ne mutum ya yi kokari ya yi tawili wani amali da ya faru tawilan ba tawili na ƙarya mummuna mutum ya samu a hawa wanda zai jinki da son zuciyarsa wa ya kamata ma abota kalli wanda zai daidai da aqidar kan bidi'a ne ya murta abun ya tawili shi yanda ke daidai da bidi'ar ka allati huwa alaiha wanda yake kanta ina ba ka da ne ko yake kanta ina ba ka hanyar da ko to wannan shi ne. a sauri su ce wata rana na ji ana kanta a kanta yawa ina jin ibrahim shema aka shi kana ina jin shema a za ka zo cikin aiki okay yawa sai za kar a gani a cibiyar afirka duk duniya <laughs> ina jin ibrahim shema ya sai da wani ya sai da wani mutum sunan shi musa yabba to da duk kafin shi ko a ƙur'ani ma'allar ke ce ibrahima ya musa ko abokan ma Allah ya duk inda ibrahim ya ce Allah ya ta ya musa ku kula saboda haka wannan hakin ya yi sau fi ibrahim wa musa ban shi da su ake yi to kun ta yi tabilin kaya aka musa ta domin ta yi daidai da menene jam'iyyar da ta da ɗan takarar ina ba ta kuma yan ku kenan eh ana sani Allah su bi Ibrahim mu an Allah al-azim ba ta ga irin wannan to shi ne Allah ubangiji ya mana asiri a na hudu idrakul makalih wal ahkam wani in zai rubuta tarihi mutum to shi abin da zai concentrate a kai shi da rika fidda aibubukan mutum aibubukan mutum ba zai taba fidda alherin shi ba wani ma mun haɗu da shi a ranar kaza ya yi kaza mun gan shi a kaza mun gan shi a kaza wannan ɗin da wani abu ba wannan ba to malamin tarihi akwai wanda in niyyar su ba ta da kyau akwai haka yayya zai rika rubuta menene negative abin nan attitude na wannan mutumin kawai kuma an su kurai ma ya aiwata su za a rika kamo kawai a rika kamo a rika kamo wataƙila goma ne cikin ɗarin alheri to tarihi suna haka sai ya yi ليأخذ الماء تكون القصة صحيحة إذا تفارد إن كانت تكتاية إذا ولكن يجدها إبراهيم إذا إن يكاش تكتود إتماع على ويركز فيه على الأخبار سيري فتوى التنفيذ على القرى قرى والنمو فيه هو النمو فيه ويقضي عليه أي معاصي كبرت كاوى وان أيها من خير فسيأروك يتبع بدأت الحديث يا حكارة كانت الموتى كانت سائر ما كنا ممنا أجنة an fatan ki ka ji ka tsane ki kuka kuka ka gani ki da mutunci ba haka yake ba ba haka yake ba ake fahimci karance-karance na littattafai idan ba a duba su yaran ka fi da ya tashi da wani abu ba ka sani ba ya tashi da wani abu in ko ba ba mu ya ku ta kira ta kana faɗa mai ai uban ka ga da yake ka rika a ya rikin aljejin sa sai ka ga yaro yana cikin ba ka haka littattafai nan da suke karanta ba kowane kane za a sani hakki ne na hukuma ta da kwamiti ta naka wani bangare wanda yake clean irin littattafan da ake karanta irin littattafan da ake karanta haka za ka san na biyar kina ash'ari kagowa kagowa da ayyuki hawa cikin tarihiya domin karfafa wani abin da ya faru na tarihi ina jin tun ina jini jiniyo arabic secondary school ko wani kafin da wani ce akan wani kusan yi da ali bin da ke yin shi yana kusa dokin shi saboda karban jini sai da ya taɓa mai ni na da irin murya da mata ana kuka linzamin doki su ta yi na takuban shi sai da aka ɗaukar da gari ma tsawon kibin sai da na aliki da ya raba doki biyu sai da aka ɗauko masa da wani doki ni da kullum in gaya maka sai ka ji ka ta cin kishi ya kare a maimaita kishi mai ji karatun ƙur'ani in ta yakin kishi na ali ana ta jaru da kanshi har kuma kuka kai saboda jini kawai jini kawai a bare shi da ya zo wa dokin ya su wuya abin da ba wannan ba sai duka zo su kuma ne yi da goto kuma yadda ake kuka mata za a fita ya kawo shi da wani irin murya na tausayi na ban tausayi na ake kai idan ka duba shi wani shi a in suna karanta shi haka suke karanta kuma da raba hutu da na na mutu yana mamari kuma duk ana kuka ana kuka kawai mugu sai ya kuka da abu mugu mugu yanzu za ku kawo a zaɓar wani kotuwa da ta ba abin da su ci kuma mana shi ne sina al'ashar abubuwa ƙoƙi al'ashar jambu shi lita a yi domin su karfafa wani labari na karya da suke so su fara ya samu na shirin al'ikuhu sai su kago da kakoki sai su wallafa su yi al'ikuhu a haduhu sai wani ya wallafa wakokin in ya tashi sai ya danganta waƙoƙi da ke amirul mumini aliyu ne ya yi su halin ba shi ban wajen buhu ila ummil mukmini da aisha ko ya danganta waƙoƙi ga na aisha waƙoƙi na fata don a tabbatar maka cewa lalle ita ce na abin da aka ce ta aikata tabbas ne saboda ga waƙoƙi da ne a ciki don wannan mai irin waɗannan waƙoƙin ba a san shi maka an yi kaza da ita ta ya za a maka musu a wajen su buna bu ila zubair ko su da su zuwa ga zubair au ila talha ko zuwa ga sayyidina talha radiyallahu anhu ta'anci ahli sahaba wajen sufar sahabai kama ya zata shirar da ibn abbas da waɗansu waƙe da suka kiro suka danganta su da Abdullahi wai da mu kana fi hajji ibn mu'minin Aisha wai ga abin da ya faɗa da mutane na Aisha tajammalki walau shi'ki tafayyalki na na Aisha kenan wai ta in hajji kadari tajammalti sannan kika daura kuɗi walau ce ta in kika dama ma ta fayyanci sai ke kalbiwa ya ka ta gani ko sai wai ta ko wannan da ta ya ki a haddasa fikira na ta kwatna na ina ta wuri yara suna ɗan wasa a waje abu zarin ya saki agwagwa garin gudu ya mari a kawo abu zarin ya saki agwagwa garin gudu ya mari a kawo abu zarin aljifari sahari ina ta wannan abu zarin ya saki agwagwa garin gudu ya mari a kawo na kira ya hanyar sai da ce abu zarin ya saki agwagwa ya kowane mutu ina ta tagi to sai na fahimci kai babu maka waɗannan suna da alaƙa da waɗansu makarantu na shi bari abu zarar sahabi ne mai daraja abu zarar al ya sa shi agwagwa gari gudu yana wai a kawo a kawun ne namu Tunda da a sabai da a kawo abu ya kawo da abu zarar sahabi ne to kuma irin waɗannan waƙoƙi da kanan sahabai sai ka ga tuntun ake koya ma yaran islamiyya su kansu kun a ibtidaiya wace cikin su da komai iso na tsiyayya ne da su tsiyayya ne na ce to kar su kar kara faɗa kar su kara faɗa haka duk irin mun yara in suna irin wannan wata rana ina da wani karami faisal moshin da nake john cena nake sai dai khalid bin walid sai dan aniya sai dai khalid bin walid sai john john anan gidan eh? sai khalid bin walid sai khalid bin walid kuma ne ka boya goya musu ai shi a wajen shi ba jari mai shi wannan na ta a ah, wani shi nora ce da an tashi tsaye duk shi waɗannan a rika sai ta sai tawa ka san yi wahayi john ce ka san john ne a cikin john san gidan wanka kai ne john sha'a ya ce shi ma wancan john ne ya daga wannan ba dai a nan ba Allah Ubangiji rufa mana a akwai na shida da ciki wasu kutub warrasaki wanda yan kanana kanana arrasaki sun dan booklet sun sa'i dan burisa wasu kutub da ta kai aka karanta dukkan su babu jere a cikin an wannan ne an je su dan kana so kai tsince tsince in karkace ka je ka je ka tsince ka da a tsara su a tsara su a tsara kan wannan a duba a ajiye ka ga mutum ya sai ya sai wanda ya masa dawo kawai sarkace ya samu kai ya kwaso ya kawo gida sai a je a yi ta karantawa da kawai ya kankare ka ta ina waɗansu karance-karance. Wasu ya zubi وهذا يأتينا إن شاء الله كما ينزل زوم عن أنجب بإشكال بيان أكيد مثلا ما في قصة مختلف عثمان القصة عن قصة سيدنا عثمان حين كيف كتب على لسان عثمان لم تتحكم ولا خاصو سيف هذا حتى سيدنا عثمان كمان سيدنا عثمان إني ليس مجال أكثر ولا خاصو لسه سيدنا كريانا بودي على لسان عائشة رضي الله عنها أبي تهجمنا على عائشة كمان كان تشي على الكفار ضيق على لسان علي وطلحة وهذا غير الكتب التي تؤلف وتبين waɗannan wanda irin littattafan da ake wallafawa ake karar rai a kitabin manhajin balaga kamar irin manhajin balaga idan wa nusila ila ali bin abi talib an danganta mutum da yawanci abin da ke cikin yadda ali bin abi talib zama al'imama da siyasa shugabanci da siyasa allazi da sabuhu li ibn qutayba aka danganta shi da ibn qutayba ba shi da siyasa ba ni kan ibn qutayba ne sai a ɗauko sai a wannan ta littafin da kirme sai a ɗauko sunan wani ne a rubuta a cikin ne auto ne shi ya wallafa kawai da kudu sai da ya ce kaza kai haka da sani shi ne sun wani kada ka nan. ku su da haka ku ce na tara na bakwai istiglalu tasabul asma'i suna amfani da kamancin ne wajen sunaye idan akwai sunan mutumin kirki da ya kama da sunan wancan bambanci kaɗai ne to sun kirka kawowa suna danganta shi da wannan wai kuma a suna da suka yi kama a cikin jin a cikin bane ibnu jaririn masalan masu suna ya ibnu jarir ibnu jarir islamic ne masu suna. alƙalfan na farko Muhammad ibn Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Abu Ja'far al-Tabari imamun min a'immati ahli sunna kun ga wannan shi yana da cikin hamsakan jagorori na sunna na biyu akwai Muhammad bin Jarir bin Rustum Abu Ja'far al-Tabari shi wannan imamun a shi'a yanzu idan aka yanki da ganin aka ce muhammad bin jarir muhammad bin jarir aka ce a ce bin yasin don ma aka ce a fara bin mutum aka shi ce daga can sai za a ci bambanta na yanzu kaman muna da abdullahi bin umar muna da abdullahi bin abkar muna da abdullahi bin da aka ko hadisi ko aka ce wannan an abdullahi da aka yi shuru ba ka tabbatar ka ce ibnu umar ko ibnu abbas ko ibnu mas'ud to sai a kuma wannan da suna kama ba ka ce Allahu alam ban san wani abdullahi ne ake nufi ba in kai zaure ka ce abdullahi dan abbas sai ka san ba shi bane ya faɗa to yanzu wannan sai aka ce ibnu jarir ya ce a littafin shi na tarihi sun san akwai ibnu arabi a can akwai ibnu arabi shi ma bambancin su alif da lam ne san ibnu arabi akwai ibnu arabi wane ne dan wane ne dan sunna wane ne dan mu'tazila mai alifun shine mai gine, na shi ibn arabi din ko shi kuma shi dan irin mutakilawan amma mutum ya zo ya kuskura da ɗin faɗa shi ibn arabi ya sa alif da lam yana mutum to aran da wancan yayi arabi ne sai ka ga dan ka kama wannan iya sa alif da lam shi ma mala yace masu tarihi suna kokarin ta wannan abin da ka an gane shi wasa da hankalin mutum kamar yadda malamai hadisi suke tadlisi sorry a waɗansu suke ne masu wasu hadisi su yi tadlisi yanzu kamar shek abubakar gudu. idan za a ta labarin shi sai a ce baban ahmad na zamfara ni a wani kashi ke a ga baka isa ka musa da zamfara yake ko ka isa ka musa da baban ahmad ba ne to amma ya shahara da haka a wajen mutane don girman Allah a ce maka baban Ahmad na zamfara ya ce kaza akwai yanda tunanin ka hankalin ka zai nuna abu argumi na'am ko kuma sai idan sunan wani abu Ibrahim an fi ka da abu Ibrahim wani ɗansa Ibrahim in sun kuma makarta ya sai su ko su ce abu kali sai su idan ganta ta kada ibrahim da kasa shahara da shi sai su ɗauko sunan wani yaron mutum kawai ne ta gaban khalid ne amma jama'a sun Allah akwai yadda za su gane wani ina cikin nufi ku haka masu tarihi su kawata da kwakwalwar mutane da hankalin mutane fa a nan fayansibuna kutuma ibn jarir shi'i wata ne ka samu masu tarihi sai su ɗauko littafin ibn jarir na ɗan shi'a din nan sai su danganta ganganunsa da ɗaukar da ya yi da ibn jarir a sunni wanda shi kuma ahlus sunna misali misali kitabu dalailul imamati alwadi wa nurul mu'azzam dalilan da suke nuna wato a bayyane imam irin na shi duk inda ake imama imama ta suka yi a ne wa nurul sai suka ɗauke shi sai suke a tashi shi da ibnu jarir da sunna wani kuma ibnu jarir dan shi a ne wannan kashi kuma في نفس baki, كما su biyu أبكي sun بيوتين a موت ɗaya. عين فريق الجنة aka wannan ya mutu haka wancan ya amma ba dole bane ya zama su an haife su Bukeliya ina fata an gane ko ya kan shi kai wanda ɗan shekara 70 ne ya mutu duniya da dan shekara 10 kuma haka yace wa uh, kuma ne wannan sannan mu duba shi hajar kuma mutum biyu ne masu kuma shi hajar الاول ل أ و ل ل بن علي بن الحجر ا من ائمه ئ م الحديث ومن من يمكن ان يتكلم على من يدخل الحديث نحن اخي احمد بن حجر على هيثم اسمار النبي في الشرك وليس له بضاعه في الحديث فاذا قوموا من الى الحديث في امثال جماعه فيه قوى فاذا قوموا حتى sai a danganta maganganun shi da fikihun a danganta shi da hadisin a ɗauko maganganun da hadisin a danganta su ba saboda kamar shi ce ta wajen wajen sunaye to shi ba sai an an tafi shi ne ala yace fa ya akuzuna tafsirha al-haytami wa yansubuna hujjat al-halal abinda wannan haytami din eh ya inganta sai ɗin mahajar al ya inganta sai ba shi bane sai ka dauka na hadisin sani shi ba sai ai hakki ya man in ahli sunna yaushe ne malaman suna sunna suka fara yunkuri don suka tantance irin waɗannan maganganun na gaskiya na ƙarya yaushe ne malamai suka fara ba ba su tashi ne a yi wa al'umma aiki ba muka rarraki tsakanin tabawa da ne yawan tsakanin zarif da ta tsakanin akuwa da aya tsakanin dusa da mai ne to lalle fa za a bar baya da kura bu tashi aika Allah yayin da a lokacin da malama ahli sunna suka tashi suka yi aiki na haukan don kararrayi sun yawa ya kamata mu tashi mu yi wa al'umma aiki mu tanka shi rairaye mu tanka shi mu tanka sai wa al'umma da za su zo da bayan da yana gaskiya da yana ƙarya dauke su fara sun fara wannan aiki ne lamma wanda aka yi yayin da fitinar nan ta auku tsakanin fitinar kashe ta yi da Usman fitinar ta tsari ta yi da Ali da suka yi da Muawiya Allah ya yarda da su da daya sai wani shigo labari na karya kawai sai su shigo da yau ya kare da hanyar da suka yi كما يقول الإمام محمد بن سيرين التابعي الجليل محمد بن سيرين بتابعه من درجة ما لدي من الحاكم رحمه الله تعالى ألا جئنش وأهدي عنه يزدد حكمة قال لم يكونوا يستمعون عن الإسلام دا إن قال غاري خاصة غير زواكجي آه كل ولن في كدعة تفعل duk wanda ya kala bari ta ce sammu lana rijalakum ku faɗa mana inda kuka samu labari ya ce wani ne ya gaya mu shi kuma wani waye ne ya faɗa maka wani ne shi kuma wani ne waye oho a nemo shi oho ni dai haka da shi ta su ce ta ba su duk abin da ka sa yanzu an ce he ta faɗa daga waka shi ma wancan din daga wa shi ma wancan din daga wa shi ma wancan din daga wa. su sai ta zo bincikan masu faɗa na kasar dukkan ta ne dan Allah al'amari ne mai daraja daga ba su kan can cikin bishiya inda suke taruwa kawai yan ku basu can ina da mutum ne aka ce wa mutumin arziki ne mutum mai amana da gaskiya da ne ne haka kuka ce wani ce eh su aka ce da wani da wani da wani da wani da wani sai muka kawo sai muka dan su da ɗaɗin su kan sace ne me amanan wancan din da kuke ya da abin wallahi baya mana ojoro a wajen su tsakanin Allah baya a kasin in zai rama kaci ai ku ne yan ta ta su so irin wancan su ce yana da amana a shiga su ne ne yana da amana da tsoron Allah da gaskiya bai zalunci wani haka karo suka yaba masa ne muku da yan kashi sai ya haka yana da mana cewa na kashin da aka yi baya koyi wani abu haka ta fito da shi a ramu mutum da aji to kaga shaidar da amfani ga ubansu kamar ɗaya ne sai mu ce to wannan da aka kera da amana ga gaskiya bai zalunci fa mu san irin yanda yake ba wanda za ka ɗauko shi ban suka ce kuma ya a'a da ne za rabu kuɗin kashi baya a nan to ka ga aika za mu sashi cikin cikin ɗin mutane da zama tsoron al'umma su su a iya kwakwacin su shi a wajen su yawa kai shi. da kawai da ake mu kenan da amana da zuwa mu ba su shugabanci da shugabance mu sai mu duba wanda suka yi a gayen da suke sai mutum wannan a ajiye ta a gefe wani dai ba za a harka da shi a wajen amana sai mutum ya nemo maka addinin mutum ka ajiye da irin wancan dan an kashi sun yaba maka to kaga to shine suke tantancewa shine suke tantancewa فينظر إلى أهل السنة ويقول حقيقة idan suka ga mutanen kirki a cikin da daraja da kamewa da Allah suka ce wani kirki ne muka kawo ne muka kawo inda suka yaba masa muka san su wajen addini da mutunci sai yanzu mu ɗaga wannan mu ce wannan mun yarda ne amma cikin da waɗancan suka yaba su shi ba mu yarda da shi ba ina fata an gane yadda suke ta kace wa shi wa yunzau ila ahli bid'ah idan suka kalli ahlul bid'ah dan bidiya sun yaba ma wani abin da sai sai su da su dan suka ga na sunna aka yaba wa wanda suka yi kan sunna su suka yi wani suka zo hakiko ne a tsayar jiki dan bidiya haka suke ta takewa ذلك أن الأفضل الناس domin asali ga mutum idan ka ga musulmi duk da shi ka ɗauke su mutumin kirki ne sai abin da ya bayyana a gare ka abin da ya bayyana duk inda ka ga musulmi yana mutuwa ka sauke ke mutumin kirki ne na Allah yaushe za ka ba da shaita contrary wannan in mu'amala da kuma kirki da lalle fa abu bai yi ba suka ci kowa da kai da amana da sun kuɗin sai fa'ina kuke cikin bismillah sai shehuwa ne suka ce wannan a cikin akwai tarihi aqida akwai kare a ya fata an gane to amma dai ka samu mutum da shi da plan haka ta dauke shi mutum ne na Allah musulmi mai daraja mai kuma ba ka tare ta dauke shi wani abu ya bayyana daga gari shi ko da mota ta haka ko ku je gwamnati ku za ku je Kano yanzu ta haka ku za ku je Lagos an yi ta za a yi a hanyar wani bismillah na da Allah wani ya fi da kai da Allah wani sai musulmi musulmi ne musulmi bismillah amma hawan ku inna ka lokacin sallan yayi shehu ya sanar da shehu ya ce mu lafiya kai abun nan ka ce na nayi maki da azhar sai ake amana sallah kaga ya wuce a sha'a ban da wani saboda akwai dalilai da suka bayyana kafin a zo sallah amma ba inda ya bayyana a gare ka wannan musulmi ba tambaya ai sallah a cikin ka al-aslu fil muslimi al-adal asalin da musulmi da duka da kirki sai abin da ya bayyana a gare ka ولأن ابن سيرين من كبار التابعين وابن سيرين إن لنا لك من من التابعين لا تزام كما كان أبن ده أقائل شيء يقول ما زال تخيل الناس الحين ثم الذين يمينهم ثم الذين يتبعون يشركون sahabai na sai wanda tabi'i na ita da ita ne wannan kirista da su sunan manzo Allah ke sunan a cikin al'umma masu amana masu cikin kada da kai da manzon da bada abin da za mu ya da raka hayata sahaba kuma mutum da ya rayu da sahabi gani manzon da ne ba da yake kalifin mu ke zama kan sahabi da zaman ko ta ga manzon Allah kai kai ko da sautai ne a rayuwanka ko ka kwayar gidan ka ba su gama da a ce kana nan inda yake magana misali ana lecture an ci kanan malami ya zaune a nan ku da ku samu shiga ba ta ku kowa ku da jin shi ku da jin shi da shi faɗa da kunne gani ne su kuri'a duk wanda ake kaunci din shi sahabi saboda makaho ma ya samu dama ya shiga saboda haka wanda ya zama don Allah ko alaihi ko ya ji maganar shi kai tsaye a bai samu ganin shi ba kuma ya yi imani da manzon Allah kuma ya mutu yana mai imani da shi waɗannan abubuwa su su da mutum sahabi amma manzon Allah ne abin yana kan kai kana nan har ga rayuwa gaba ba ka ji manzon Allah ba ko baka ji ko kai a nan inda kake a kira ka sahabi ba sai dai ka zama sahabi wanda ke interacting da wanda suka ga manzon Allah a nan sai level level din kai na kasa da na wanda ya ga abin nan sai kira ka abin nan sahabi sai dai ka rayu da wanda ya zama don Allah ya ji shi ka rayu da shi a da samu da bangaren wasu Allah to kai ne ta mai biye ma waɗannan wanda suka gama zuwa su ne sahaban ina fata an gani shi kuma wanda ya zo bayan wannan ya yi inkarattin da wanda ya inkarattin da sahabi bai ga sahabi ba amma ya ga tarihin da ya ga sahabi suka rayu ne ta tabi'ina inda masu Allah ya ce waɗannan categories guda uku su ne best generation khairun nasi sun mallabina sun mallabina ya luna ba a kama zalika gani na shi wannan shi ibnu sirina ya rayu da sahabai ya rayu da manya-manyan tabi'ai na tijarihin da kananan su wal fitnatul maqsudatu huwa bi khurujil firatil qala kinan da ake nufi ta yi a kai shi lokacin da aka fara samun kungiyoyi da suka an faɗo a ƙarƙashin manzon Allah yana kalau a haɗe sai ina abakar na mutuwa ana nan kalau a haɗe ina kuma na mutuwa ana nan kalau a haɗe sai abun nan da ya zo sai aka fara samun waɗansu ƙungiyoyi sun fara da ya kowa ita ne lokacin sai na Allah ya samu kawari aka samu shi'ai aka samu ahalus sunna dama su ne origin ne suka ɓangare suka to shi ka ji an ce alfishi da lokacin shi da ita shi wannan قالت في آخر خلافة عثمان كنت أذكر خليفة في خلافة ما أفار صابون في خلافة ثانية الأمة ضرورة التقدم في الداخل واتو ضرورة necessity na cikin labari dole ya kama kawai duk lalura ne duk labarin da ya zama a kasar a cikin su kuna kamar yadda in labari ya zo maka in Allah ya kada ka kai shi sai kai ne za a kuma cikin da ne bayin fa ta bayyana an ce maka yana ka zanta a in sai ne ka sani kirki sai abin da bai ciki ya nuna din ne to wannan dole ka binciki labari kafin ka karɓe shi لقد وضع الله تبارك وتعالى في كتابه قاعدة ذهبية Allah maɗaukakin sarki ya da mana irin golden rule doka golden one da eh, mu yi cikin labari kalla ma yin kiri da kan kafiru amma yawancin mutane ba sa la'akari an kawo masa magana ya kasa ya hau sai ga mutum masu rayu a Facebook wani ɗan kaza ne wani ɗan kaza ne kawai har ya yada duniya ne kawai ne kauluhu ta'ala ka'idin da Allah ya ya musulmi don zama lafiya take ya ayyuhan ladina amanu ya kuɗan kuka yi imani da Allah in za ku fasikin bid'a'i da wani fasiki ya kawo muku labarin wani ko wani labarin wani abu ko ku bayyana ku bincike ku bincike ku tabbata in ba haka ba ka masa labari ka ku je kai hukunci a kai ko ku tibu qauman bi jahalatin lalle za ku ki za ku yi su a kan jahilci a tusbihu a ma na nadimin dan da karshe ku zo kuna dama da Allah kai hakuri kai haƙuri a duniya wallahi abun ya dame ni yayi nadama saboda kai bincike ba kai ka hausa abun nan ka wani can yana zagin wani ya mambari ba ba ma wani mutum da ya zo kawai ta ita a kai duk kuma an ce kama riba ba ne ba ba fa aka ce wani ke sunan ki baba kai da yake yaran ka suna gama mahaifin ka kawai ka ɗauka kaga ana da dama a tura mutane su nemi afuwa وفقد وجب بذلك التثبت في نقل الاخبار الاحمر wannan ayan ta zaman tuni da ka'ida da za mu yi na binciken dukkan labarin da ke goma a ce wancan kuɗi yana zuwa abin boka a haɗa da mutum wancan fasahar zuwa gugu wani duk wata hawan nan abin ka a Allah ubangiji mana albarka wannan su ka'idoji guda uku in Allah kai mu mako mai zuwa za mu shiga cikin darasi gadan gadan da farkon Allah ubangiji ya raya mu ya nuna mana